ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى يقول الله عز وجل في كتابه العزيز أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أيها المسلم هذا هذا خلق المؤمن هذا خلق المؤمن في هذه الدنيا بين خوف من الله وبين رجاء لفضله وكرمه بين خوف من عقوبة الله وشدة بأسه وانتقامه ممن خالف أمره وبين قوة رجاء وأمل وفهم في سعة رحمة الله وفضله وتجاوزه وإحسانه ومتى قام بقلب المؤمن هذان الأمران الخوف والرجاء فإنه يرجى للمسلم خير فإن المؤمن كلما وجد في نفسه تهاونا وتساهلا وكسلا عن الطاعة وضعف في الأداء وجرأة على المحارم ذكرها خوف الله وبأسه وانتقامه وأنه قادر على كل شيء وكلما وجد من نفسه يأسا وقنوطا ذكرها رجاء الله وقوى ثقتها بالله وبهذين الأمرين يستقيم حال المسلم والله جل وعلا في كتابه العزيز قد ذكر لنا أو ذكر لنا أخلاق المؤمنين وصفاتهم وأمالهم وما عد لهم من الثواب الأديم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وذكر لنا أخلاق المكذبين الضالين والمنحرفين عن المنهج القويم وما توعدهم به من العذاب الأليم فقال عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا هم الظالمين قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال نبي وقال تعالى وقال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أيها المسلم لا تكون راجيا لله حقا حتى تؤدي الأمل وتؤدي السبب فالرجاء لله لا يكون إلا بعد الأعمال الصالحة ترجو من الله قبول ذلك الأمل والإثابة عليه أما مجرد رجاء مع تهاون وتعطيل للأوامر وارتكاب للنواهي فتلك الأماني والغرور قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وبأعمالهم الصالحة التي عملوها إخلاصا لله وقياما بالواجب صاروا ممن يرجون رحمة الله قال تعالى أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فالرجاء بلا أمل أمان كاذبا قال تعالى مبينا فساد هذا التصور تصور الرجاء مع ترك العمل الصالح أم حسب الذين اجترحوا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ومماتهم ساء ما يحكمون ما داموا في الحياة متفا يعني متفاوتين فهم كذلك بعد الموت متفاوتين قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يا من يرجو جنة الله وعفوه يا من يرجو مغفرة الله وتجاوزه يا من يرجو رضا يعني رضا الله عنه قدم عملا صالحا ائت بالأسباب التي أمرك الله بها ليتحقق لك الرجاء وأما الرجاء بلا عمل فتلك الأماني الكاذبة قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا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 ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يهدينا الصراط المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah godiya masu yawa masu yawa masu albarka kamar muna godiya ga Allah kamar yadda wato yake so kuma yarda da shi ina shaidawa lallai babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa tsira masu yawa Allah ka sa mu tare da su amin ya ƴan uwa musulmi ya ƴan uwa na ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron sa. Allah madaukaki na faɗi cikin littafin sa mai girma alqur'ani amman huwa qanitun ana al-layli sajida وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون wannan shine matashiyar hudubar mu wannan ayar shin wanda ya tsaya a cikin dare yana ta sujuda yana tsaye yana neman yardar ubangijinsa yana tsoron abin da zai gamu da shi gobe kiyama kuma yana fatan samun rahmarsa shin yanzu zai yi daidai da wanda baya wannan ba ruwan shi da tunanin lahira ba ruwan shi da neman lahirarsa ya shagaltu bacci tun daga farkon dare har wayewa gari da wanda ya tashi yana ta neman yardar Allah yana filfili yana yabon Allah yana masa ruku'i da sujuda yana neman rahamar ubangiji kuma yana jin tsoron azabarsa sa yi daidai da wanda baya wannan har wa yau Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun kul kace yanzu wanda yake masu sani da wanda ba su sani za su yi ɗaya jahilai da masu ilimi wanda suke aiki da iliminsu cin za su zama daidai amsa ba za su zama ba innama tazakkaru ulul albab kaɗai masu tuntuntuni akan wannan bayani na ubangiji nuna bambanci tsakanin mai neman lahirarsa da tsoron azabar ubangiji da fushinsa da wanda ba ruwan shi ba za su daidaita ba da mai ilimi wanda ke aiki da iliminsu da wanda baya da ilimin ba za su daidaita ba ba ɗaya bane ba mai tuntuna wannan ya gane sai ma hankula Allah ya saka mu cikin hankali na sanin Allah hankali na sanin manzo da imani da manzancinsa da imani da Allah da bin dokokinsa ma'abuta hankula su ake kira da ulul Alba, amma hankali al'aqlu irin naka da nawa da na wanda yake bai imani ba ba shi ake nufi ba anan ba masu tintintini sai masu hankali wanda hankalinsu ya gano cewa Allah kaɗai ake bauta ma manzo ake biyayya a gare shi ta ƙarshe shi Allah kaɗai ake neman rahamarsa kuma shi kaɗai ake tsoron azabarsa to sai masu hankula hankula na imani Allah ka saka mu cikinsu ‘ya'yan uwa musulmi wannan shi ne ɗabi'a da halayya ta muminai a wannan duniyar tamu wanda suke bambancewa tsakanin abin da ake ce mahaufin min Allah wato jin tsoron Allah wa baina raja'in li wa karamihi hmm. da tsakanin fata da kwaɗayin falalarsa da karamcinsa bai wasu wanda zai masu gobe kiyama ita ce aljanna wannan ita ce ɗabi'a muminai tantancewa da kullum suna nan bainal khawfi raja tsakanin tsoro na fushin Allah da tsoron ukubarsa da kuma fatan samun rahamarsa wannan halayya ce ta muminai suna nan baina khawfin min uqubati Allah wa shiddati ba'sihi wa intiqamihi mimman khalafa amrihi suna nan tsakanin tsoron ukubar ubangiji da tsananin kamunsa da ainihin ukubarsa san ga wanda duk ya saba umarninsa wa bayna quwwati raja'in wa amalin wa tam'in fi sa'ati rahmatillahi wa fadli da kuma tsakanin ƙarfin kwaɗayi da fata da fata da guri da kwaɗayin yalwar rahaman nan ta ubangiji mai faɗi da falalarsa mai yawa wacce jawuzihi wa ihsanihi ta kau da kansa da yake ma bayansa muminai a bisa abin da suke masa ba daidai ya kau da kai ya yafe masu kuma da kwaɗayin ihsanin nan nasa wannan ita ce ɗabi'an mummune na gari fa mata qama bi qalbil mu'min duk lokacin da wani abubuwa biyu suka samu a cikin zuciyar mummune suka tabbata al raja to lalle wannan bawa al raja fa innahu yurja lil muslimi khair ana ma wannan musulmin fatan alheri kullun yana nan yana tsoron fushin Allah wannan zai sa ya nisanci azabarsa zai nisanci saba masa yana fatan samun rahamar Allah shi zai sa ya ta maza maza yana kokarin bin dokokinsa da bin umarninsa wannan ɗabi'a ta mumini kenan duk lokacin da mumini ya sami rauni rauni da sako sako da lalaci lalaci wajen yi ma Allah da'a ya sami rauni wajen bada abin da aka sa shi ya yi, yana kuma neman ya je ya fara taka dokokin Allah maza maza sai tsoron Allah ya tunatar da shi sai tuna mu zuciyarsa ka fi san fushin Allah ka san ukuba shi wutan nan tashi wacce ba irin ta duniya bace maza sai ta tunatar da shi kamun Allah da damƙasa da ikonsa akan komai maza sai ya tuna sai ya fasa abin da yake na sako har wa yau dai shi wannan bayan shi ne duk lokacin da wato ran shi ta nemi ta karkata zuwa ga ɗaya tsammani daga samun rahamar Allah da kwaɗayinta sai maza maza sai ainihin raja'insa kwaɗayinsa sai ya tunatan mazuciyarsa a'a Allah shi mai rahama ne mai jin ƙai ne maza maza ka ci gaba da neman rahamarsa da yi masa ɗa'a za ka sami abin da ya tanadan mu bayan samu mu'minai gobe kiyama sai ka ga bawa ya zabura kuma ya fara aikin alheri yana haba-haba ya ga zai yi ya sami aljanna sai ka ga waɗannan abubuwa guda biyu sun yi ƙarfi a zuciyar shi alhaufuwar raja zuciyarsa tana suna ta tuna ma zuciyarsa tsoron Allah da fatan samun rahamarsa tsoron Allah kakka je ka saba masa kar ka taba abinda baya so sannan raja'i maza maza ka yi abin da ya umarce ka in suka tabbata a cikin zuciyar bawa wannan bawa sai ka ga wato al'amarin shi ya kyautata sai ya zama musulmi na gari sai ya zama musulmin da ake so cikin al'umma ba musulmin da za su zama fitina cikin mutane ba yana da aure musulunci baya fatan samun rahamar ubangiji kuma baya tsoron fushinsa shi yasa sai ya ta buge-buge ko ina ka tsince shi saban Allah rashin bautar ubangiji rashin tsayawa kan tauhidi to duk wannan musibar ce rashin alkhawfu war raja Allah mabuwayi ya tunatar da mu a cikin Alƙur'ani ɗabi'u da halaye na mumine da sifofinsu da irin ma ayyukansu lokaci ba zai ba mu dama mu karanto ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani da Allah ya bayanin halayen muminai da irin sifofinsu da ayyukansu da kuma sakamakon da Allah ya tanadan musu na lada ba za mu iya ba amma kaɗan daga ciki Allah madaukaki yake faɗi cikin suratul zukhrufi cewa wa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun waccan aljanna kamar ga ta nesa kai ka ce nesa take ana jinsafa ta da tilka dan ka san ta ne da matsayinta amma aljanna na nan Allah ya halicce ta ya tanaje ta an saka mata komai lokaci kawai ake jira amma sai Allah ya ce waccan aljanna wato wacce ainihin aka gadan masu ita suke ta kamar yadda ɗake gaji dukiyar mahaifinsa to za su gaje ta ne saboda sababin abin da suka aikata haka Allah ya ce ashe kaga aiki sababin shiga aljanna ne shanta kewa ka zama murji'i Allah ya tsare mu kawai ka ce imanin ka ya isa ba sai kai aiki ba wannan ba aqida ce ta magabata ba har wayo cikin surul kahfi Allah madaukaki cewa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala waɗannan da suka yi imani na kwarai suka yi kuma bibi imaninsu da ayyuka na kwarai shine amilus salihat sai Allah ya ce ba za mu tozartar da ladan wanda ya kyautata aikinsa ba ladan tsananan intact ba gara ba zago aljanna ce Allah zai bashi Allah ka ba mu ayyuka na gari Allah ya ba mu kyawawan ayyuka dan da su ake samun su zama sababin shiga aljanna har wa yau Allah madaukaki ya tunatar da mu ya faɗa mana cikin Ƙur'ani halayen maƙaryata batattu fanɗararru, wanda suka fandare mu hanya Allah da hanyar manzo saboda shi ƙur'ani haka yake tafiya a taɓa maka can a taɓa maka can domin haufin kada raja ya daɗa ƙarfi a gaya maka ga bayan Allah ga ayyukansu ga sakamakonsu don kai kwaɗayi shi ne raja sannan a gaya maka halayen mukazzibin abdallina don ya zama ka ci gaba tsoronka kullum ya ci gaba da tabbatuwa tsoron fushin Allah da ukubarsa da kamunsa to sai Allah ya ce mana wato innal mujrimina fi azabi jahannama khalidu mujrimai fantararru kenan suna cikin azabar jahannama tabbatattu ne su a ciki Allah ya tsare azaba ta jahannama ɗan uwa ko azabar duniyar nan ta talauci a hana maka ka shiga kuncin rayuwa a dinga waiwai balle azaba ta wuta ko irin ta duniya balle ta jahannama sai Allah ya ce za a saka su kuma za su dawwama la anhum malaman tafsiri suka ce ma'ana la yufattaru anhum ai ba a daga musu kafa sa'atan wahida za a yi ta musu wannan azabar ba a daga kafa a dan sassauta ko yaya wahum fihi mublisun suna masu da tsammanin samun rahama a cikin wannan azaba da ciki suna ciki sun yi shiru tun suna raki suna ihu har ma su daina kawai sun sallama azaba za su yi tasha Allah ya tsare mu da wato mujrimanci Allah ya ce wa ma zalamnahum mu ba mu zalunce su ba ba zalunta su muka yi ba walakin kanu an humul muzlimu ko kuma humul zalimi Allah ya ce a su ne azzaliman mu ba zalunta su muka yi ba su suka kibin Allah suka kibin manzo suka rika mu shari'a tawaye da izgilanci da riƙon da bai dace ba shi yasa ko ma suka ki imani da Allah gaba ɗaya abinda ake nasa su cikin jahannama da azaba ta dindindin ba zalunci ba ne, haka Allah ya ce kaga wannan ana gaya mana don me tsoronka da fushin Allah da ukuba sai da takarbi ka nisanci duk abin da ake ce ma ijrami har wa yau cikin suratul maida Allah madaukaki yana gaya mana halayya su yace ilam annallaha shadidul iqab ku sani lalle Allah fa mai tsananin ukuba ne wa anna Allah rahim kuma lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan kai nan ka ga me ake fassara mana al-khawf wa raja al raja Allah mai tsananin ukuba ne to sai ka ji tsoron kuma ka zama cikin hau. sannan sai aka ce anna Allah rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai duk yadda kai ba daidai ba zo ka tuba ya ɗan uwa ka bar abin da kake ka ja layi ka ce Allah na tuba shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai zai gafarta maka kuma zai yafe maka kuma zai sa ka cikin rahamarsa har wa yau cikin suratul hijr mai Allah ya ce nabi ibadi ka ba bayi na labari ana gaya manzo ba su labari anni anar gafurur rahim lallai ni ni ne mai yawan gafara ko mai yawan jin kai bisigatul mubalaga kenan wa anna azabi huwa al-azabul alim kuma lalle azaba ta ita ce azaba mai radadi kage ita ma nan ayar al-khawf wa raja fassara maka ni mai yawan gafara ne maza maza kai ta kudayen samu rahama ta tuba bawa ka shiryu tun kana numfasawa tun mala'ika bai zo ba tun rana ba ta hudo daga mafadarta ba tun kana da lokaci muna da lokaci mu gyara halayen mu halin da muke ciki duk wai wai tsi tsi tsi tsi so mu dawo mu tsaya kan afuwar raja mun sanci fushin Allah ta ko ina mu daina jangolo sa sannan mu rika fatan samun gafararsa da rahamarsa a koyaushe wajen bin dokokinsa Allah ya sa mu dace ya ƴan uwana musulmi wato kada ka tsiyadda ka ruɗi kanka da abin da bai dace ba ka ce ai shi mu sani haƙiƙanin fata ko kwaɗayi da muke magana na haƙiƙa baya yiwuwa sai ya haɗu da aiki ina fatan aljanna ai aljanna ta mai rabuci Allah ya ba mu aljanna baki sai ta haɗu da aiki a aikace shine hatta ajjal amala sai an ganka sahun gaba a sallah sallah cikin jama'a karatun qur'ani sadaka biya ga mahaifanka kyautata ma mabukata da sau duk ayyukan da ake da su ake samun yadda Allah ta ga kana aikata su sannan ne za a yi fatan kai mai fatan abin da ke wurin Allah ne sannan kuma ka bi sababi duk abin da yake sababi wanda yake ba da shiga aljanna to ka bi shi sababi kamar yanzu zaben nan da muke fuskanta sababin a sami na kwarai kai ka fita ka je kai zaben ka je ka jefa ƙuri'ar ka bi sababi in kuma ka yi shi kenan an bashi kai ka bi sababi kuma Allah ya bashi amma ka ƙi ka ce ba komai ai duk wanda ma ya hauji ɗaya ne ba ɗaya bane ko mutane nagartattu guda biyu suka haɗu wani ya fi wani nagarta to wajibi a gare ka ka zaɓi wanda ya fi nagarta ɗin wajibi ko nagartattu ne to ka zaɓi wanda ya fi nagarta balle akan sami ma aka san haka saboda haka wajibi mu dage mu bi sababi a dukkan komai na rayuwarmu don mu cimma nasara saboda haka sai an sami aiki kuma aikin na kwarai da wannan ne za a yi fatan kai wato samun abin da ke wurin Allah na rahama sannan kuma sai a bi sababin da addu'a Allah ya karba mun yi sallah yanzu mun gama to Allah ka karba mana sallar mu mun yi kaza Allah mun yi azumi Allah ka karba haka haka to da wannan sai a dace sai a sami abin da ke wurin Allah amma mujarradin kawai fata da kwaɗayi ba tare da aiki ba wannan guri ne na ƙarya guri ne na ƙarya wanda malamai suke cewa wannan gururi ne kawai Ke yasa Allah ya ce innal ladhina amanu wal na hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika na rahmatallah Allah ya faɗi wasu ayyuka tukuna sai ya faɗi raja'in su waɗannan da suka yi imani kun ga na farko sannan suka yi hijira sannan suka yi jihadi fi sabilillah Allah ya ce waɗannan su ne masu fatan rahamar Allah Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ashe ga mu ma yau sai mun tashi tukuru mu yi jihadi iya iyawa wajen bin dokokin Allah wajen jihadi wajen hana zuciya abin da take so na sako sannan sai mu dace mu sami abin da ya kamata a wurin Allah fata kawai da fatan baki ba da aiki ba wannan malamai suka ce ƙarya ne kuma an gina shi akan ɓarna, wannan kuma ba shi ne raja'i ba shi ya sa Allah ya ce am hasibal ladina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa yanzu shin waɗannan da suka ƙirƙiri ayyuka na sabo suka je suka munanan ayyuka za mu sanya su kamar waɗannan da suka yi imani suka aiki na ƙwarai sawa daidai wa daida haka suke zato mahayahum wa rayuwarsu ta nan duniya wa tuhum da kuma bayan mutuwar su gobe kiyama kwanciyar su cikin kabari ta barzahu da kuma gobe kiyama sai Allah ya ce sa'a ma ya kuma. sa'a wannan abin da suke hukuntawa za a daidaita su hukuncin ya munana ba daidai bane ai zalunci ne wannan ya bi Allah ya bi manzo ya tsaya kan sunna tukuri yana ta aiki sadaka aikin alheri wance yana ta gaza yana fasadi a ban kasar sannan kace za zama daidai Allah ya ce hukuncin ba daidai bane saboda haka cin da cin a duniya daban-daban suke wannan ya bi Allah ya bi manzo wancan ya saba ma Allah ya saba ma manzo ya ƙi bin Qur'ani cin da cin a duniya an sha bamban a lahiran ma za a sha bamban wancan za su tafi cikin rahamar Allah wancan za su tafi cikin azabarsa Allah ya tsare mu shi yasa Allah ya sake faɗi a cikin suratul qalam yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin wa kai Fata yanzu kuna so ne mu sanya. musulmai su zama kamar mujrimai wannan ba haka ba daidai ba ne kai fa takum ya kuke hukuncin da ba daidai ba shi yasa har yau har gobe mu rika sanin kima da Allah ya ba mu kima ta musulunci kima ta bin sunnar manzo ba mai daraja a ban kasa sama da bai sun hanyar manzo to sai ka ki rika kimanta kanka amma ka rika wai dauka kafiri dan yana da wata wani technology da wasu abubuwa na rayuwa shi ke da daraja kai a wulakance kake kana wani kambamashi? mashi kana wani kimanta shi musulmi mumini dan uwanka kana wulakanta shi wannan ba daidai bane ka dubi annabi ya zauna da wanda suke ma bakake masu imani ba laraba ba ji irin sa, irin su bilal irin su mus'ab bin umay irin su salmanul farisi annabi yake girmama su da kimanta su umar ya ga bilal ya ce sayyid shugaba amma yau kai ka ga dan uwanka Ɗan uwanka musulmi kana cin mutuncinsa saboda kawai bai da wani abu na rayuwar duniya kafiri shi ake koyi da shi saboda duniya da Allah ya bashi duniyar da zai tafi ya bacci nan Allah ya samu gani ya 'yan uwana musulmi lallai mu zama masu fatan neman aljanna ta ubangiji da afuwarsa mu zama mu kasance masu fatan gafararsa da neman yi mana afuwa mu kasance masu neman yardarsa mu zama mu kasance muna ayyuka na gari mu zo da sabubba wanda za su zama mu sami Allah ya dada mu irin abin da Allah ya umarce mu da shi domin wannan raja'in namu ya haƙaƙu ya tabbata kenan sannan mu kasance wato raja'in mu na gaske ne ba na ƙarya ba kawai irin yanzu yadda ake yi wannan aƙidun da suke ta kullowa aƙidu ne irin na murji'a tunda tana ka su kawai ka ce kai musulmi ne shi kiran kalmar musulunci ta yi shi ka amma ta ɓargaza duniya duk da kai ake yi duk fasadin duniya da miji da izramin duniya da mutum shi ake yi wannan ba daidai ba ne shi yasa Allah ya ce laisa bi amaniyukum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujzabi ba wai gulaci gulacen ku da irin na ahli kitabi da suke cewa nahnu abna'ullah kaza kaza wannan duk ba zai sha da ku ba man ya'mal su'an yujzabi duk wanda ya aikata mummuna sai an saka kamai da mummuna mummunar shi zai gani ba a ɗaukar laifin wani aba wani wala ya ji lahu min dunillahi waliyan wala nasira gobe kiyama ba zai sami wani wanda ba Allah ba a matsayin mai taimakonsa waliyi majibinci wanda zai kare shi daga inda za a jefa shi Allah ya tsare mu saboda haka sai Allah ya ce wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salih duk wanda yake fatan gamuwa da Allah lani lafiya to aiki na kwarai aiki na gari aiki na kwarai ne Allah ya umarni da aikin sannan ka yi shi dan Allah sannan ka yadda manzo ya koyar al’ikhlas wani mutaba'a sannan aikin ka zai zama na kwarai duk wahalarsa da dukiyar da ka kashe in ba yadda annabi ya ce ba ba salihin aiki ba ne. in ba dan Allah ke ba ba salihi ne. to duk wanda ke so ya gamu da Allah lami lafiya ya aiki na kwarai wala ya yushrik ta ibadati a hada. kai yadda ya tare Allah da kowa wajen bautarsa Allah ya samu ta Allah da bauta ya ‘yan uwan muminai sauran aya ta ƙarshe wacce take cikin suratul amfal a je a karanta ta tana da fito mana ɗabi'u da halaye na muminai wanda suke fatan abin da ke wurin Allah magabatanmu suke cewa laisal imanu bi tahalli wala bi tamanni shi fa imani ba riga bace ba shiga bace ba ado bane ba faɗi bane na fatan baki ko ba fa ba guri bane kawai ni mu ni mu ahlus sunna ne mu kaza kaza da baki a'a walakin ma wa qarafil qulub imani shine abin da ya tabbata cikin zukata na mu'minai wa saddaqatul a'mal kuma ayyuka na kwarai suka gaskata imanin ka ce kai ahlus sunna ne a ganka kan sunna zanzan ka ce kai mai bin hanyar manzo ne to a ganka kan hanyar manzo gidanka da 'ya'yanka da komanka yau halin da muke ce muna cikin bala'i kaga ana biki a gidan ɗan ahalin sunna amma fajircin da ake babu kyau mata ta tabaruji cakuɗa maza da mata a zo ana wato ya ɗalibai za su graduation ko a university ko a wani tertiary institute kaga wai da bikin sunan suna bikin sun zo ƙarshen karatu suna cakuɗa ana hotuna maza da mata tsirara matan su cire hijabi kaga sun shiga da bai dace ba wai godiya da da suke ma Allah kenan sun zo ƙarshen shekarar ta karatu kuma in ka bincika 'ya'yan musulmi ne 'ya'yansu Abubakar ne su Umar su Usman su Ali da sauransu su ne suke wannan baɗala a makarantun mu ana gani sannan in ka bincika kuma iyayensu su ce suna neman rahamar Allah suna kuma tsoron azabarsa wasu ma suna da wasu ahlus sunne ne to mu tsaya mu ji tsoron Allah ya zama wannan bin sunna duk inda muke a gidanmu a kasuwanmu a makarantunmu a duk inda muke faɗi tashinmu da ofisoshinmu Allah ya sa mu dace muna roƙon Allah Allah ya mana jagora Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah ka ɗora mu kan daidai Allah ka tsare mu da auka ma abin da ba daidai ba Allah ka tsare mu harasan mu da bakunanmu da farjinanmu da idanunmu da hannayenmu Allah ka kame su daga abin da baka so yanayi da ake ciki na zamiya da talaulauniya da ake samu Allah ka tsare mu Allah ka ban mu naka Allah ka ban mu kan sunnar manzanka Allah ka ban mu kan sunan manzanka Allah ka tsare mu da zamiya Allah ka tsare mu da talaulauniya Allah ka yi mana jagora yanayi da muke fuskanta na zafi Allah ka sa a yi lafiya Allah ka zaba mana shugabanni masu tsoron Allah Allah ka zaba mana shugabanni masu tausayi masu damuwar son shugabanci don al'ummarsu masu yi don al'ummarsu masu ƙoƙarin taimaka haskaka mu addinin su Allahumma amina fi awdanina wasli a'immatana wa wulati umurina ya rabbal alamin Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shararana a'izzana bil ta'a wa la tudhillana bil ma'siyah Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shararana a'izzana bil ta'a wa la tudhillana bil ma'siyah Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shararana a'izzana لنا بالطاعة ولا تزل لنا بالمعصية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم وفق الله